ba kwa hira ba kwa jistin dan dinga dan ku daina kallo na zinat ki dinga dan nuna mata dan wayan nan ta eh. ku daina kallon mu ana muku magana kai ke ji kai kuma ka dinga dan nuna kamar kana wa yayi mm, ku dinga jistin ku dinga jistin ga wannan kuna magana da shi kina ina lalle ka wayan cikin wayan sai ka dan yi dariya ka koma haska kina ina je ni kallon mu ku ci gaba da magana ta da wannan kawai

kuma wace me ya fito da ke fitowa kike ki mana rashin kunya ko da Allah ka tashi da wuri ai da wuri ka tashi ka tashi kowa san ka tashi kuma kafin ka tashi ka tashi amma ainihin yin abun ma ka nuna kai za ka tare eh, ka tashi da wuri ke kuma oh dama baki san yana da aure ba eh. a cike irin uwar yar finganin kuna cikin son yawwa ke ma irin hasalansa tukun na Ka tashi ki dawo mabati mati fito mari kawai ya rage mu je pico kuma an dace ma silence please still rolling action daga tashin ka me ya fito da ke fitowa ke wa mutane rashin kunya ko duk abin da muke a gari ai mun san daraja ne don haka ku tashi mu tafi wannan gayan kana da zarar da zan mare ka ka dama god thank you